ku akan kalbul mare zai tara fa duka وقد جمع الله وعلم سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة Allah mai girma da ɗaukaka ya tara tsakanin waɗannan zukatan guda uku a wuri ɗaya fi ƙaunihi وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وما أرسلنا من رسول ولا نبي من قبلك بمؤيكو وني جكادا ko wani annabi daga annabawan Allah ba kafin ka ya Rasulullah ba ai ba illa sai lokacin duniya ne da ya karatu duk lokacin da yi jawabi alka shaitanu shaitansa ya jefa wani abu fi umniyatihi a karatun nan nashi ko a jawabin nan nashi hmm. a karatu la wani kitaba illa da dama aka wani hago lokacin da shaidan ya wurga so su kawo ne ana ɗaukar su wannan kuwa ko karatu malamin addini ya yi karatu da kyau aka fahimta sai shaidan ya samu sai ya jefa musu aka sankara sai dai ikon an sai ya fa wancan fahimtar da suka yi ta lalace na Allah ya zauna ai ba buri ne ba sai lokacin da ya buri to ai ma nan ma ya rata koma da kana wa ma bin rasuli wala nabiyyi babu wani jakada daga cikin jakadun Allah ba a yi wani manzo daga cikin manzannin Allah ba ainihin yin kabbalika illa idan samanna da lokacin da duk wani jawabi ko wani bayani ya zo sabo alkashai fi obliyatihi shaidan ya jefa wani abu a wannan jawabin nasa a wannan karatu nasa ينفق الله yin يلقي shekar Allah na iko gaskiya Allah ke tsare abubuwa Allah baraka wa ta'ala sai ya goge abubuwan da ke ya fa ka ka tamanin manin ka ne wancan da kake da su to da ya goge wancan din ya bar nashi kuma yukim Allah ayati daga nan Allah sai ya amintar da ayoyinsa ke ya kana su ya haƙa masu kaga suna nan daren shekaru ɗaruruwa zo ta ƙarya ta bayar alƙur'ani ba shekara yau dubu da ɗari hudu da ɗauriya yana nan daram Allahu alimun hakim to wannan abu ya akwata shimfiɗa bin an liyaja alama yulki shaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh lafi shiqaqin ba'id Allah yayi haka ne ya tsara haka ne liyaja ala don ya sanya abubuwan da shaitan ke wurgawa a ina a cikin jawabin a cikin jawabin kun da yanarin ya yi abubuwan da shaitan ya wurga ya kakkara ya dabarmara ko fitnatan lillazina fi qulubihim maradun ya zama wata halaka ai fitira wata halaka ce lillazina fi qulubihim maradun masu ciwo a cikin zukatansu a ka zauna jawabi ne wal qasiyati qulubuhum ya zama fitina ga masu busasshiyan zuciya mataciya dan alaita huna karbani ayyu qalbi wa ayyu qalbi wal mayyitu qalbu al awwal qalbu al marid yahliku bi shubuhati shaytan وقلب الثاني القلب الكافر القافي ko ya fito fili kaga suka sabbe sun tafi ba ya ce dama an haɗa suka ta wannan ayoyin ba ga guda biyu nawa ya rage aya wa inna zalimina la fi shiqatin ba'idin azzalumai suna cikin ja'in ja da manzannin Allah kuma sun yi nisa a ja'in ja وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم وليعلم الذين الله يعيها كنيه duk shubuha da za ka faɗo za ka ga tana ƙara muminai imani ne ya gama ya haɗo ya haɗo ya haɗo hadiri ya dagula wuri idan ƙurar ta wuce sai katar da momini yana nan zaune can inda yake ba ta ƙashi sai ita wannan idan ana ruguge a gari tafiya ta suka su wani malami ya bayyana ya ya ya wannan suka tafa menene kuma gefe ka dinga kallo ga hujjar da ya aje biyo wata baya ka gani ga abu da ya taho biyo shi baya ka gani ga wannan da ya taho biyo shi ba da nan in ka gama kallo in abokin tafiya ne sai ka miƙe sai ka bi shi amma ba ka bin hayaga da in ka taho lokaci da rigigigigi da cida da ruwa da iska da karya itatuwa da menene hmm, wata na za ka tsinci kanka halaka. duk abin ya taso tsaya a gefe ba ka ce karya ne ba amma fa ba ka ce gaskiya ne ba har sai ka ga makama wannan abun na yi ne sai ka shiga alama fi zafi wannan abu ba na yi ne ba sai ka ji daɗin fita da gudu ana ma ce a a sai da ka ce komai ba ce to na yi magana abin da ban san shi ba ban san shi ba tukun to hakan na rubutun ne yake tafa idan ka ɗaukar wa kanka wannan fomulan ina zaton za ka tsira daga musibu da yawa ba wata masifa da don kowan yin tsafo ka zai maka musulunci ne in baka biyo ne ba yanzu halaka za ka yi in baka dafa nan ba su halaka za a shigo kawai faɗo kawai kawo abin da za ka yi ne. ba kuɗi ne matsalanka ba ba ba da ƙarfi ne matsalanka ba kakka ba da shi a wurin aikin banza eh, dukiya ba da dukiya ƙarfin ka ba ƙarfin ka amma ka tabbatar inda za ka ma dukiyar ka gaskiya ne inda za ka fa ƙarfin ka gaskiya ne nan kam ba a ce ma tsaya daga bautan Allah a yi bauta wa Allah da duk abin da ya baka amma fa ka tsaya ka fa gaskiya ne ان يعلم الذين دومين الذين اوتوا العلم ما ابو علم سيسسا انه الحق بسكياني من ربك فتذكر فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم زكاة سكت انفس جفرافا wannan ta hoto kaga da yake babba sai aka ware ta ma ita kadai maka ga wannan akan fara faɗin ƙarna kafin alheri don in ka faɗa masa alheri in ɓannan ta zo su sai canke canke a cikin ƙarna amma zan ga ta nan ta zo aka ba aka kwashe ta aka zuwa ka gaba abin da ya sake zuwa aka tafi alheri wai wai ya kawo da shi yanzu sai duk wata tsiya sai da muka tsallako ta kafin mu zo nan to amma fa wannan sai an haɗa shi da ikhlasi in mutum da gaske yake amma an na tsayawa wa in Allah la hadil ladina amanu Allah mai shiryar da masu imani ne ila siratin mustaqim فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب أمان الله ياتن زكاتا في هذه الآيات ثلاثة قلبين مفتونين zukata guda biyu masu fitinuwa wa kalban nadiyan zuciya ta ne ne tsira فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القافي مفتونان والناجي إذا القلب المؤمن القلب المؤمن المخبت إلى ربه فهو المطمئن حين نستطيع إليه الخاضع له المستقلم المنقاد وذلك ونن أن القلب يغيره زوجة جنات من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا ومن يجب أعطاك فضلهية أعطاك نعمة hancinka ya zama lafiyayye kunninka ya zama lafiyayye hannunka lafiyayye zuciyarka lafiyayya kin ka samu matsala za ka samu matsala saboda kana an ya kona fahira saliman kuma daga inda aka ce ka samu matsala a ido da ka ga ka samu matsala a ido sai jarar Allah ka samu na kafa to na kafan zai ta kwashi na ƙasar ido illa eh? idan zuciya kafa samu matsala shi ke nan da zaɓa mutum ya rushe kamar yadda an kafa ma matsala idan hankalin kai kan dame ka ko ka samu matsala a kafa kawai ne ke tarkin cikin cikin cikin kai ko sai ka daddafa sai ka gyaggyara kana tafiya kana jin zuwa na riƙo riƙo kaga ta gaba ce ma a kafa ko abin ya tsaya a kafa kai taɓa zuciyarsa ce gaskiya ne wancan ne yake da suna abul kalawa suke ce Allah ka kai mace ne goda ne imarka ba hannu ba kafa jiki ba lafiya ba ido ba wane ne amma zuciya tana nan garau yana subhanallah rabbi auzini an ni mataka هذا كان أن يكون صحيحا سليما لا آفة به يتعطى منه ما يهيئ له ينا يكاو أبن دا أفا أمور شيشي بشي وخلق لأجله وكها لشيشي سبو بشي وخروجه عن الاستقامة شتان روتي هذا الاستقامة إما ليبوصه يكون قلب الكافر كده وقفاوته وعدم التأتي بذي يزوى بما يراد منه كاليد الشناع واللسان الأخرس والأنف الأخشر الأنف الأخشم مي هنك دبايا جيساتي ما فأخشم هنون دبايا baya أتي الشناع ce دبايا harshen da أتي أخرس وذكر الإبنين ainihin wa me yake a haka wal aini lati la tubsiru shay'an da idan da baya ganin kuma wa in ma bi maradin wa afa ko don wani ciwo da illa fihi tam na ubudi bal hadhihi al af'al ko ko ha ala ala sadadi falidhalika in katamat al qulub ila fa ila hadhihi al aqfam salatu ya shi ku zakari wanda baya iya aiki akan ce masa injini na nayyirati